الله الرحيم تنفيذ الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لكم شك في السماوات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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله وبعد إخوة الأعزاء وغراس العقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ni'ima da baiwa wanda ya mana na ba mu dama da lafiya a cikin jikinmu mu zo mu yi wannan karatu mu yi da safe cikin ƙarfi mu sake dawo da yamma mu sake yi wannan ba komin ba ne face dama ne da Allah ya ba mu domin mu ɗin ma mu dama a namu lokacin saboda al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala bautan shi za ka yi don abin da ya ce kenan ka bauta masa da kuma abin da shi yake so wanda ya ta ce ƙa'ida to jiya mun kammala wannan sura da ake kira suratul tafwir mun dauko daga farkon suran har zuwa karshen sura a yau kuma za mu tashi sabon sura wanda ake kira suratul infiqa mala yace sumiyat hadhihi sura an ambaci wannan sura suratul infitar suratul infitar bil masahib wa mu'dhab at tafasil ya ce da ya zo kenan a cikin masahib haka kuma da yawa-yawa littattafan tafsiri haka za ka gani to shi ma wannan sura kamar irin wancan ne na jiya da muka faɗa mala ya sake kawo shi a nan ya ce wa hadisi rawahu tirmidhi an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه راعي رعاعي فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت آه ما ليتي wanda yake san ya samu ya faranta masa zuciya to ya kalli ko ya duba ko ya karanta wanda yake sai faranta masa zuciya ya kalli ya yi dubi zuwa ga ranar alkiyama kamar gashi yana ganinsa a gabansa to yi karanta falyakara izin shamsu kowira to na makaranta jiya da ba da labarin cewa izan rana dinnan da muke kallo kuwirar aka shafe haskenta ta zama ba ta da kuma wa izan sama'un shi ne wannan da za mu karanta idan sama aka kekece ta mala'iku suka sauko haka idan sama'un shakkat ita ma sama aka duk ma'ana guda ɗaya ne sai ce to kara ya duba wannan surori mala ya ce wasu miyar fi ba da tafasir a wasu littattafai na tafsiri an ambata da suratu idan sama al-fatara kamar yadda imam bukhari ya kawo shi a cikin yanar nashi kenan a wannan sura malai ce wahiya makiya bilittifak wannan suran yar makaci ittifaki na malamai ba wani wanda ya saba akan haka ne sannan yake cewa a wannan tsoron ta sauka ne ba a da tsoron nazi'at bayan an saukar da suratun nazi'at wanda zai ya garka gabanin a da suratun inshiqaq shi ne aka saukar da wannan sura duk wa adadu ayati ha tana da adadin ayoyi ɗaya har goma sha tara sai Allah ya ce ne إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت نعم الله سبحانه وتعالى ta'ala bayan budewa kalmar bismillahir rahmanir rahim kamar da ya kasance dama haka din kusan shi ne mabudin kowane a wata sura eh, Allah subhanahu wata'ala ya ce idan sama'un fatarat idan sammai dinnan da kake gani sama da kake gani in fatarat idan aka kifita za a bude sama za a yi kace-kace da ita kenan mana za a tsatsage ta za a kece ta domin mai mala'iku za su sauku daga sama saboda hadisin jibril wanda ya ba mu labarin cewa lokacin da ya je sama da annai muhammad ai daga sama na daya kaji an yi sallama an kuma kwankwasa kofa aka yi tambaya man anta waye kai ya ce jibril anta ma a hmm. ana ma'a muhammad hal urzila ilayhi an aika masa ya zo ce tabbas an aika masa ya zo sai ya bude sai suka ce fa marhaban bik ya muhammad ya nabi Allah shahidin mu kaga mala'iku suna sama kuma suna da masu gadi kuma suna bautan Allah subhanahu wa ta'ala sama har labarin da manzo Allah ya bayar a can wani masallaci na ga baitul izza ko baitul mamu, wanda mala'iku ke shiga su fita وكتاب مذكور في رق منشور والبيت نعم والسقف Allah ya ce sama ɗin da kake gani za aka kekece ta mala'iku suka sauko wa izal kawakibu wa izal kawakibun tasarat taurari da kake ganin su nan in tasarat za su faru duk za su zubo haske zai bishe wa izal biharu tekuna bihar jami'in na baharun teku manyan rafuffuka da kake ganin sunan za a haɗe su a wuri daya duk wani babban teku na duniya bahar maliya bahar nil bahar kaza bahar kaza za a haɗe su a wuri daya idan aka haɗe su a wuri daya za su cika ruwan zai cika fal makil sannan kuma sai a kone shi sai zama wuta sai a kone shi sannan wa izal kuburu bu'thirat hmm. idan kaburbura aka wargaza shi aka bude shi wanda suke ciki za su fito to a wannan lokaci Allah ya ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kowace rai a wannan lokaci za ta san ma qaddamat me ta gabatar a rayuwarta za ta gaishe a gabanta wa akara da abin da ta yi sakaci ba ta yi ba duk za ta same shi a gaban to a wannan lokaci yan uwa ana maganin kiyama kenan fa sama ta wargaje an kike ta sammai taurari sun fado dama a wancan suran ai an gaya mana rana ma ta dishe ba hasken kuma ba hasken to kaga kenan abinda ake so a nuna mana cewa aikin ka fa shine fa daga wannan lokaci fa aikin ka ne zai fara kuma yin tasiri aikin ka shi zai fara tasiri a wannan lokaci fitillanka haskenka da za ka yi tafiya da shi komin naka shi ne fa aikinka da kai a rayuwanka kabari za a buɗe su kowa zai fito ba wanda ya sai ce ba zai fito ba Allah ya ce alimat nafsun ma da wa akara hmm. kowace za ta san me kuma ta aikata wanda ta gabatar za ta gani wanda ta yi jinkiri ta gita yi ta za ta gani ana maka nasiha ka zama mutumin kirki ka dinga ziyarar yan uwanka ka dinga zama a makaranta ka dinga kaza ka dinga kaza ka dinga ce da fakire kana da hali kowa ya kunni shi gwaki to a lokacin ranka rai alimat za ta san ma kaddamar me ta gabatar wa aqrat me kuma ta bari ba ta yi ba sai Allah ya ce ni يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين نعم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله سبحانه وتعالى يتي ya ayyuhal insani ya kai mutum musamman wanda ya zama kangararre kafiri kenan ko wanda ya shagala duniya ta ɗauke mishi hankali Allah ya ce ya ayyuhal insani ya kai mutum magarraka me ya rude ka me ya shigaltar da kai bi rabbikal karim har kabar ubangijinka mai karamci ka kama shirme wani abu ne ya dauke maka hankali ka watsar da ubangijinka mai karamci ba ka bi Allah ba hmm. kullum wa'azin da ake maka a makaranta ba ka yi ba to me ya dauke maka hankali Duniyar da ba tabbas ko wani kato da ba abin da zai iya maka ko wani yanin gizo-gizo da bai da amfani lokacin da aka ce ga Allah ya ce annabi ya ce to ba a haɗa shi da komi ko da a ofis ɗinka ne kana son ka fita ka je ibadan shi ko mai gidanka ce bai ta ka je ba sai ka watsar da shi fifita mai gidanka a wannan lokacin didi yake da cewa ka yi watsi da Allah ka kama harkan irin siyasa mu ta Najeriya nan ka fita yawon kamfen saboda kai kana son wani tun kafin asuba ya kamar gida ba kai sallah asuba ba ba sallah azhur ba sallar la'asar ba magariba ba isha'i sai ka dawo tukun ka fara biya to me ya rudar da kai duniyan kake bi ka kama wani ba Allah ba to shi Allah yake ce ya ayu insan ya kai dan adam hmm. ya kai mutum magarrata me ya rude ka birabbikal karim ka watsar da ubangijinka mai karamci ka kama wani ne ubangijinka allazi wanda shine ba halakaka shine wanda ya halicce ka fasawa ka ya daidaita ka yadda ya dace fa'adala kuma ya shi yadda kai daidai Allah ne fai maka wannan shi ne wanda ya halicce ka fi ahsan tafwim ya halitte ka a sura mai kyau ya ce fi ayi suratin a duk irin suran da ma sha'a wanda shi Allah ɗin ya ga dama rakabar ya gina ka a kai Allah ya ga dama ya yi ka baki ya yi ka dogo ya yi ka fari ya yi ka tarwada a ya fito da kai a wani kabila na daban Zaɗin Allah ɗin ne ya yi ka hauhawa haka nawa ka biya shi shi da ya maka wannan karamcin ya kimanta ka da wannan matsayin to shi da kuma za ka yi watsi da shi ka kama shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ai shi ɗan adam kalla shi ɗan adam bari ba abinda ya kawo mishi wannan face bal tukazzibu da fitin kun karyata ranar sakamako ne in ba haka ba ba yanda za a yi mutum wanda ya halicce ka ya kyautata halittanka da suranka ya tsara maka rayuwanka duk abin da za ka yi a kan ƙasa Allah ya tsara yadda za ka yi da kuma yadda ya sauwake maka shi wace kai watsi da shi karyata ranar sakamako ne kawai ƙaryata ranar kiyama ne Allah ya ce kan labari bal na bi ba abin da ya kawo musu haka ƴaƴan adam face ta ranar sakamako Allah ya ce wa inna alaikum hafizin tare da cewa akwai wa'insu zarata wanda aka ije suna kiyaye ayyukan kiraman masu girma wa'insu halittu mala'iku kenan masu girma masu mutunci katibi masu kiraman katibi wa'insu mala'iku masu girma masu mutunci suna rubuta duk irin abin da kuke yi ya alamuna ma ta fa'alun sun duk abin da kuke aikatawa saboda haka Allah subhanahu wata'ala da ya halicce ka sai a tace ɗinka da waɗansu mala'iku duk abin da za ka yi za su rubuta duk abin da za ka faɗa za su rubuta ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول su لديه wata alaƙi. الله سبحانه وتعالى ما يلفظ illa da إلا لديه mun babu wani kalma daya wani furuci da wani zance da zai yi mai zancen fate a tare da shi akwai mala'ikun da Allah ya ije suna gadinsa suna halarta abin da yake fada duk abin da ya yi za su fada za su rubuta malamai suka tattauna suka ce tun da an ce ma yalfizu min kaulin illa ladaihi raqibun atid to yanzu duk wani zance da magana mai kyau da zikiri da surutu da menene zage-zage kaf za su tara sai ya zo gaban Allah sai a yi rirayi da tangadi amma suka ce a ababa suke rubutawa kayi maganan ba za su rubuta ai laifi ne kayi zage su rubuta ka yi gulma wani su rubuta ka yi funta wani su rubuta ka yi zikiri su rubuta idan aka zo gaban Allah sai a auna sai a auna aiki kenan kaga ubangiji subhanahu wata'ala yana kula da bayansa shine huwa allazi yuraqibuka yake kula da kai a duk abin da kake yi Allah yana kula da kai sannan kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi yake cewa sanin hatsarin zance domin Allah da ya ce wa inna alaikum lahafizin akwai waɗansu da aka iji a kanku suna kiyaye duk abin da kuke yi waɗansu mala'iku ne masu karamci masu girma masu mutunci sun san duk abin da kuke aikatawa za su rubuta shi sai mazalla ya ce to harkar bari ya ja kunnin mutane mazalla ya ce man kana umini billahi wa yawmil akhir hmm. falyaqul khairan su mutu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira in ka yadda akwai Allah ka yadda akwai kiyama annabi ce to ka kiyaye kanka falyaqul khairan auli ya mutu kai faɗi alheri ko kai shi saboda matsalar shi ne surutu na iya ja maka matsala a kiyama akwai sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi kuffa alayka haza ina jin mu'azu dan jabal ne ko kuffa alayka haza wannan harshen ka kama ka rike shi sai yake cewa to in na kama da me zan yi magana sai ce ba abin da ake nufi ba ke ai ba abin da aka fi kama mutane a kai a musu hukunci babu kaman abin da mai harshensu ya furta kuma wannan shi ne a yanzu misali a ce ga wani ba na jiran shugaban kasa ya sa hannu ya bayan zai speech ba ne speech zai yi abin da ya furta ya zama final ayi shi na ke final sai kawai abin da ya faɗa is final ko alkali ne a kotu zai ce this my judgment zai faɗa yana furta zai ɗauki abin nan zai buga shi kenan in ba febo ɗinka ba ana yana buga abin nan 'yan sanda su rum da kai in yi ta a sake ka a sake ka in yi ta a kulle ka za je kuma kulle ka in za ce har ƙarshen shekarar kaka za ka je ka yi kaga kalma ce fa kawai fa baki shi sa ba wace cewa baki mai ɗora wuya mazalla ya ce akwai matsala in ka yi imani da Allah da ranar lahira to ka auna mai za ka faɗa a wani hadisi mazu Allah yake cewa wanda ya lamunce min ma bai shafatai abin da yake tsakanin labbansa biyu ja muhammad ya ce ni kuma zan ba shi aljanna saboda annaba ma suna bayar da aljanna ai hadisi ya tabbata akan haka harshe yake magana wanda ya lamunce ba zai surutun banza ba ba zai abubuwan da bai dace ba ba zai aibunta mutane ba balle a rubuta laifuffukansa domin duk irin waɗannan abubuwan su suke kawo maka cika harshe zai kawo maka alheri harshe zai kawo maka cika idan kana yawan zikiri da harshenka manzo Allah yake bada ce harshenka yi kokari ya saba ya zama waɗanyi saboda yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. turan lahira ko da ana tunanin aikinka ba zai kai ka bai zan an ɗibo abin da kake faɗa na alheri sai ka ga kaya niki-niki sa ce wannan tun naka ne ka rana ka yi kalma mai kyau kalma ɓayyif kalma mai kyau ka faɗa ma wani ka zo ka yi sallama kai daidai da sallaman nan manzo Allah ya koya masa habbai duk wanda ya waɗan uwansa sallama ya amsa suka yi hannu to ba za su rabu ba sai Allah ya kankare musu laifukan da ke tsakaninsu kamar wata bishiya ne mai yawan itace wanda take bushashe iska ya kada tas ya zubar to haka za a zudda mai laifuffukan ku ta ka samu wani sahabi kullum safi zai tashi da ya tashi kullum safi zai je bakin kasuwa zai shiga wannan layin kasan ba inda ya fi tara mutane kamar kasuwa zai bi wannan layin assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa aikin ke ne je layin can ya dawo nan yau ya dauki wannan sabi ce zo karka ni kasuwa ba aiki bai sai ba bai sayar ba wa shiga sake daukar wannan sabin bai saya bai sa ba aiki kira da following da ce zo mu je sai ce mishi kai kai ba abin da kake a kasuwa sai sallama ya ce to aiki ne da aka ba mu kai ba musulmi bane to kenan kaga akwai aikin lada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu matsayi na annabi Muhammad zan kuma aka yi masa salati dole ka yi masa salati aka ambace shi saboda ya taɓa ɗan wa'insu ababen da idan ana yin su to yana wuya ne kuma ka je empty handed a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah Muhammad ce yace wanda ya lamunci abin da ke tsakanin labban sa biyu to ni kuma zan bashi aljanna ba surutu bakin ba surutai barkati ba shirme ba hayaniya ba ba ba ba ba zaki bakin ka bai haddasa fitina ba da an zo ana rigima a wani wuri za ka da an ci kaura ta bala'i a anguwa me ya faru ai wani ne ce kaza kalma fai fada sai zai fitina in wani shugaba kuma ya furta ya speech ya ce yau ya appointed ɗinka a kaza kalman nan da ya fada sai ga an cika anguwa kwana maka mai Congratulation malam wani Congratulation. ai shugaban kasa ya ba shi special advice an ba shi minista shugaban kasa sa kalma yadda aka sarrafa ta fitanta ta iya zama alheri ko bala'i to haka ko mala'iku suke daukanta suke rubutawa sau da haka Allah subhanahu wa ta'ala ce akwai wa'ansu manyan mala'iku masu girma da mutunci suna rubuta duk abin da mutane suke kuma ya alamu na mata falon sun san duk irin abin da kuke yi ba wani abin da zai koyo kawai nasu aikin kenan za su rubuta kana tafiya kabarinka an zuwa maka tambaya littafin ka sunar da ya surata ya maka kuma ka tashi shi a gaban Allah kai bayani Allah ya ce innal abrara innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmal الدين وما هم عنها بغير ubangiji subhanahu wata'ala ya ce innal abarara lafi na'im Allahu akbar lallai bayin Allah na kwarai masu da'a ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce lafi na'im suna cikin ni'ima gidan aljanna kenan bayin Allah na kwarai masu da'a don akwai bayan Allah lalatattu to suna cikin ni'ima amma fa wa innal fujjara lalle kangararru lalatattu lafi jahim suna cikin jahim yaslaunaha yawmaddin za su shige ta yaslaunaha bi ma'ana yadkhulunaha za su shige ta kuma ta kone su a yaushe yawmaddin a ranar sakamako ranar alkiyama kenan ranar da kowace rai take cewa nafsi nafsi kowa ta kansa a yinin da wani bai iya taimaka ma wani ke Allah ya ce a wannan ranar wa mahum an haɗe ra'ihin kafirai ba su isa ba su ce za su faku ga barin wannan azaba wallahi ba su isa ba wane su dole sai su shige ta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kama ma yawmuddin Su wannan yawmuddin da ake magana wani abu ne ya sanar da kai me ake nufi me wannan ranar sakamakon sun ma ka ma yawmuddin har wa yau me wannan ranar sakamakon kuma menene ka gana an yi fikirar an maimaita saboda me suka ce domin tsoratarwa wannan shi ne dalilin a maimaita wa ma ka ma mutum? Mm. Sun ma ka ma mutum? Kamar kuma ta'akid ne don akwai wani bala'i da ke zai faru a wannan lokaci to a wannan rana shi ne Allah ya ce yau malatin liku nafsun li nafsin shay'a kaji yawmuddin dindin kenan Ranar hisabi ranar sakamako wannan shi ne yinin da ranar da latin liku nafsun wata rai ba ta iya mallaka ma wata rai komin la mulku nafsun li nafsin shay'a wata rai ba za ta iya taimaka ma wata rai ba wal amru yawma idin lillah hmm. a wannan yinin ranar alkiyama al'amari ga Allah subhanahu wata'ala yake to shi bala'in wannan ranar da aka yi ta mai tawo ma a daraka ma kaza to na Allah ya ce la mulku nafsin shine irin wannan maganar mai Allah ya faɗa a can cikin Sotul Kuman ko karshen Sotul Luqman yake ce ya ayyuhan nasu tabbara ya ayyuhan nasu tabbara rabbakum wakhshaw yawma واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاف عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الآيات الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور a wannan yinin Allah ya kira masu yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane saboda hikima a nan, masu imani suna jin magana Allah kan kawo doka suna kiyayewa amma su annasu sune yan taurin kai to anan da Allah ya ce yawma la yawma la tamliku nafsun kaga nafsun mai imani na da rai mara shi ma eh, kafirin ma na da rai to wannan nautu ake tsoratar da ita a sani fa wannan yinin fa wani rai bai taimaka ma wani bai iya mallaka ma wani komi amma ga a duniya fa a duniya in kana da uwa a murhu ko me za a yi wallahi in kai ka alakantu da wani abu kai ba ba za a iya hana ka shigewa ba in ka da wurin ana layi ne kai sai a ce ka zo ka shige kawai saboda babanka wani abu ne wani wa'anka wani abu ne a wani mamanka wata abu shi nan dai najeriya ke nan kasa a duniya ke amma ba wani alahira allah ya kore latin tamliku nafsin wata rai ba ta mallaka ma li nafsin wani rai shay'an komin domin wal amru yawma idhil Lila al'amurin na wurin allah ne ba birabirin ba za ka ba wani mala'ika birabirin lewai ka ce za ka tsallake wani mai nan don yadda kake ganin irin cikin pontin na haka za a gana kiyama za a jina a ture ka a tare ka a bincike ka da ba na za ka ce za ka ba mala'ika shi Allah su wata ala ya faɗa mana a can can lukman da ya ce ya hannu su ya ko mutane aka kira kowa da kowa ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron yinin nan da zai zo wannan yinin ɗa ba zai iya amfanan mahaifinsa ba haka mahaifi ba zai iya taimakawa ɗansa ba kasa a duniya inda wanda uba zai fara taimakawa shine ɗansa ko wanda ɗa zai fara kai hankali shine iyayensa in musamman in ɗan mai albarka ne za na iya samun matsala ko amma ɗa dai kan uba dai kan ko ɗa ya ƙi kula ubansa ko uwarsa za ga uwa tana nan a jikin ɗanta ko da ɗan bai ta mata saboda ta sa abin da ta sai da shi a tumbinta Allah su wata ala ce ku ji tsoron wannan lokacin domin lokacin na firgici Allah ya sake jan kunninku da iblis wanda yake rudar da mutane mm. da ita kanta duniya saboda haka duniya ba komin bane yan uwa Allah ya ce yau malakin mulku nafsun لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الأمر ناور الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم نعم. يوم يقوم الناس لرب rabbil alamin to mun kammala da wancan sura wanda ya kira suratul infitar mai ayoyi goma sha tara kuma jajjerun ayoyi da yake ba da labari da razani da nuna cewa kiyama gaskiya ce kuma Allah maɗaukakin sarki ya fi cancantan a ji tsoronsa sannan kuma ɗan adam in yana son ya samu jin daɗi a kiyama to sai makansa tattali tun daga nan duniya domin mai lokacin da sama ta kece mala'iku suka shigo suka diro wani malamin mu yake ko daga ci malaman tafsiri ne lokacin da sama ta kece aka kece ta aka wargaza ta mala'ika da zai fara durowa sai wani ce la ai wannan shine Allah killa saboda girman da mala'iku suke da shi amma wane mutum ko a cikin mala'ikun ai wa'ansu mala'ikun sama da wani suke kamar mala'ika jibrilu ai kaga a a sotu fatir ne ko Allah ya bada labari a farko farkon sura wa'ansu mala'iku adadin fuka-fukan su kaga ba duka bane suke da irin na mala'ika jibrilu akwai na ga uku ko kuma karanta mana ne farkon suratu abin nan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi fatiris جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء kaji wa'insu mala'iku kaji yin fuka-fukansu akwai biyu ko uku hudu akwai kaga yanzu duma ya sha da ya faɗi wannan ƙarin kenan akwai adadin da ma bai faɗe su ba amma mala'ika jibrilu annai muhammad sai ya faɗi nashi ya ce ya ga mala'ika jibrilu da fuffuki 600 kowane ƙwaya ɗaya faɗin shi ya fi sama idan da za a sashi a sai toshe sama ba za ka magange sama ba to faɗin an cece sama lokacin da kiyama ka tsefa in an wargaza saman nan wanda zai biro bai fa kusan malaka jibilo ba saboda girman shi wani malami ya ce inda a ran lahira za a baka aiki a ce za a polishin dinka a ce mala'ika kawai ka yi tafiya daga haɗin kafatar mala'ika zuwa ƙarshen ƙirginsa shi ne kawai azabanka ya ce ya sheka sai ka shekara dubbai ba kai ba sama yi mutum ɗan ko min gidan mutaka minti za ka kewaya shi minti nawa to saboda haka wannan sura da ta gabata tana tsoratarwa da sanin girman Allah da kuma cewa yama da ne wannan sura da muka shiga za mu taba shi kafin lokaci shiga ana kiranta kamar da malai ce bismillahir rahmanir rahim suratul mutaffifin sumiyat hadhihi suwa fi kutubi sunna wa fi bab at-tafasir suratu wailil mutaffifin malai ce ana ambaton wannan sura a wasu tafsirai na sunna da wasu zaban tafsiri da wannan suna suratu wailu sura take bayanin dangane da narkon azaba lilmu daffifin ga masu tawaye mudu su tawaye mudun awu ko sikeli kaji azzalumai za su je su saya su je da katon mudu amma in suka dawo da su sayar sai su ɗauko ƙaramin mudu wallahi da yawan 'yan kasuwa ka su ka ji wai ɗan kasuwa kana gaya mishi wannan ayyashi shi na fahimtar kawar abu da ba duk ɗan kasuwa da wuya ne a sha ba za a ga mudu biyu zuwa uku ba kowanne daban-daban in za ka mishi siya da wanda zai auna daban nashi to wala wannan wuta ne wuta ne wannan kamar yadda ya tabbata hadisin annai muhammad ruwayan a ibn maja mai kusa ko haƙin ma yana ruwaitowa mana kamar ibn maja zai shi ne tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo garin Madina sai tarar da galibi 'yan kasuwan Madina suna dan wannan cikin cikin haka suna rage mubi Allah ya sauko da wannan ayan sai suka daina kaga su suna da jin magana ai da mutanen kirki ne mutanen Madina kamar da tabbataccen hadisi ya tabbata wanda kaga yana aibunta mutanen Madina munafiki ne kaga san mutanen Madina ma imani la'akari da sahabban annabi da suka zauna a wurin da kuma su ake ishara zuwa gare su ba wai ɗaiɗaikun su ba a wannan sura malamai sun yi saɓani dangane da cewa makiya ce ko madaniya ce akwai saɓanin malamai fi kaune ha makiya a madaniya A ba da ha maki ba ba da ha madaniya wani suka ce a wani ayo daga ciki makka ce wani suka ce a madina ce dan mas'ud abdullahi dan mas'ud da irin su bahak da su muqatil a cikin ruwaya daga wajen abinda suka ce annaha makiyya no makiyya ce amma kaga kamar dan abbas fil asah anhu wa ikrama wal hasan was suddi wa muqatil a ruwaya na daban annaha madaniya ce madaniya ce suka ce hiya awwal sura na bil madina a takaice zancen da ya fitowa fili wannan surar 'yar makaci tana da ayoyi guda 36 Allah subhanahu wata'ala ya fara da cewa wailun lil mutassifi wailun azaba mai tsanani ba ya tabbata fa ya tabbata na'am lil mutaffifina ga masu tawayen mudun awo don kalmar at-tasfif shine an-naqsu an haqqil miqdar fil mawzun aw al-mikyal tawayawa na ma'auni na mudu a hakkin wanda ya zo ka sayar masa da kaya sai ka tawaya mishi to wannan tawayan Allah ya tsinuwa ya ce tsinuwa da azaba ya tabbata ga masu irin wa'annan miyagun aiki sai ce suwaye allazina su ne wa'annan da izaktalu alal nasi ya sauko idan su za su yi awa a wurin mutane za su cika mudun awa. wa idza kaluhum aw wazanuhum idan kuma su ne za su auna ko za su gwada ta skeli su sayar to yufsiruna sai su tawaya sai su rage aga Allah ya tsine musu ina laifi in ka je ka sai mudun awo babba da kai amfani da shi ka ɗari 500 sai ka dawo ka shiga kasuwa laifi ne ka ce 550 ko 600 tsakani da Allah ana laifi ba ne domin a halallahu bai'a ne aiko wa harramar riba Allah ya halasta maka yi hadisi ya tabbata wani sahabi manzo Allah ta halaye sallam sakwai masa ko dinari ɗaya ne ya je ya saya masa doki a kasuwa da ya je shiga kasuwa sai ya saya doki da wannan dinar da annabi ya aike shi shi sai bar wurin sai ya fita ta wani gefe sai ya sayar da dokin dinari biyu don ya halasta amma a wurin da ka saya ne malamai suka tattauna ka canza wani wuri domin shi wanda ya saukan ba zai ji daɗi ba to ka ɓadda kama kuma haka aka hana kai ɗan kasuwa ka je ka tare ƙauyawa da suke zuwa daga titi hanyar daji ka sai kaya ka yi gudu ka zo cikin kasuwa ka tsara wani haramun ne ka bar su su zo su sauke inda ake sayarwa sannan sai ka saya domin su ji in ma wani abu ne yadda ake sayarwa su ma Allah ya ba su wannan arzikin to wannan ba Allah da ya saya doki da wannan dinari ɗaya sai koma wancan gefen sai koma wancan gefen sai sayar dinari biyu sai sake dawowa ya sake sayan dinari daya yanzu akwai karin nawa sai dauka ya kai wa manzo Allah sai ga kudinka ga dokinka manzo Allah ce ta haka haka sai ce to kaji kaji kaji ya rasulullah sai ce to Allah ya maka albarka bai ha'ince shi ba da wani ne kan kaga zai ji wannan dinari ne sai ka mishi doki shi to sabo ba sa wannan tiyan shi sa Allah ya hada manzo Allah da mutane irin sa mutane kirki manzalla ya ce khairun nasi karni hmm. fiyayyen mutane suka fi kowa su ne mutanen da ni na zauna da su hmm. wanda ya zamani tare da su to saboda haka Allah ya ce Allah ya tsine kuma Allah ya tsine masu kawai mu in suka tashi tafiya su auna a wurin mutane sai su cika mudu zai da katon mudu idan suka dawo kuma su ne za a saya a wurinsu ko a zo a auna a wurinsu sai su rage Allah ya ce waɗannan mutane Wai shin a tunaninsu Allah baya ganin su ne ala ya zunnu ula'ika annahum mab'usun tsammanin su Allah ba zai tada su ba li yawmin azim a wani ne wanda yake mai girma cikin ranar alkiyama yawma yaqumun nasu li rabbil alamin a ran da za a tada mutane kowa ya tashi zai a gaban Allah hmm. rabbul alamin shine Allah subhanahu wataala mai renon bayi kenan domin alam duk abin da ba Allah ba kaga mala'iku dabbobi mutane aljanu duk alam ita kanta duniyan kaf alam ce kowa zai zo ya tsaya gaban Allah ai a ayoyin jiya an gaya mana ai wa idal wuhushu hushara dabbobi kaf za a tara su a wuri daya duk wani dabba da ka sani ko ina yake za a tattaro su su a wuri daya haka biharu sujirar da ake fara teku ai gaba ɗaya na duniya ne inda wani ruwa rijiya na bawon na za a tattara za a zo da shahada a wuri ne sai ya cika fal ta kone ta to ka san ko matsala kenan fa shi sa Allah subhanahu wata'ala manzo Allah yake bani ce a ranar lahira aikinka ne kawai zai fi bonaka akwai wanda zufa zai kawo masa didin kafa ne akwai wanda zufa zai kawo masa kwauri wani zai kawo masa cinya wani zai kawo masa kirji wani zai kawo masa wurin ido ya rika gani zufafa ya rufe ka wani kuma za ta haɗe shi to kaga daga nan kowa zai fara sanin matsayinsa wanda aka ce zufa ya zo masa ko da daidai tv ne to killa dai irin su sha da kira akan sirari amma aka ce maka zufa ya kawo maka kai ya kada ka cire rai ba ko ba ka ba za ka cire rai don kai ka san ba a yadda za ka tafi amma duk wani rigingimin wala akwai da ba su masu san za a yi ta ba kuma insha Allah wani ina ciki wallin sa kowa na ciki wanda suke nan mumine mutane kirki to yan wa aiki ake yi ba Allah ya ce Allah ya zunnu ulaika annahum mabu'usun wai so yayin da masu tawaye mudun nan ba su san cewa Allah zai da su ba ko kenan in ka san Allah ya da kai bai kawata ka zama haini ba li yawmin azim a wani ne wanda yake mai girman gaske yawma yaqumun nasu da rabbil la'alamina a ranan da Allah subhanahu wa ta'ala zai ta da kowa da kowa a ranar da ya ƙumun nasu annasu mutane da mutanen kirki da na banza da lalatattu da azzalumai da ha'inai da waye da waye kowa zai je ya tsaya da rabbil alamin a gaban ubangijin talibu Allahu akbar Allahu akbar shi sa. arni ayoyin za su mana a ba zai ga Allah ba za a sa hijabi ba zai ga Allah ba amma mumini manzala ya ce yadda babu niya yanzu za ka ga wata sai ka tura wani dan wanka kana ɗaki a yi za ka ga watan ma in ya kai sha hudu kana a ce kai da Allah rama rufe min wundon nan haske yawa yana samura wata ranar dalin ga maka to haka za ga Allah umini zai ga Allah Allah ya kai mu lahira lafiya masha Allah wani malami mai ce duk abin da ake faɗa wallana kwatance sai ka je lahira za ka gani wallana sauraron shi kuma yanzu ma ya riga ya tafi yana na barzau ya rasu yake faɗan wannan kalma yake duk wa'annan a ce ma mata kaza a ce ma za a baka giya mai launi kaza mai kaza wallahi ce sai ka ka gani wani rana wani malamin na karantarwa da ya bayani ce imam malik ya ce ya sake ce tirmidh ya rawaito hadisi ya ce sai suka tsitsa malami ya musu bane ce kai ku bari in mun shiga aljanna in mun je lahira lafiya za mu jure imam malik mu tambaye shi amma ni dukkan malafai ba zan san me zan gaya muku ni dai na ce muku an ce kaza kofi da zaka sha na aljanna kaza ne sai wani ce to ya kofi yake to ya kai zaka sani ka taba ganin kofin ne ai wani abu ma kur'ani zai ga maka ba ka taba ganin shi ba ai ai a lahira a aljanna akwai abun da ma la ainu ra'at wallahi ido bai taba gani ba annabi ya faɗa zuciyarka bai taba tunani ba ko ka san akwai bawan da Allah madaukakin sarki zai bashi aljanna ce kai faɗi me kake so ina son kaza da kaza da komin zai faɗa sallah ya ce mishi ka gama ya ce ya gama ya ce to da mefa da kaza fa sai ce da kaza da kaza fa a yi ta faɗa mishi abin da bai san su ba kuma kusan da za mishi wannan Allahu akbar manzo Allah ya ce mutumin da a duniya bai wani aikin kirki ba amma ya mutu da kalmar shahada wanda Allah zai ce tashi ka je ka shiga aljanna sai ya je sai ga ko ina ya cikika sai dawo sai Allah ya kashe mai haka ya ce je ka shiga aljanna har su uku zama mai kama shi Allah ya ce tafi na baka aljanna fadin sama da kasa Allahu akbar abinda muka faɗa didi Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce mana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi